masallaci shine ake ce mai masjidin wannan masallaci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya karantar da aljannu ya kira aljannu suka cika daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatar da aljannu daga nan nan ya karatar da su da mu shiga ciki mu gwada muku kan na masjidin yake insha ma Allah in ka zo da ka zo ka iske masjidin nan ga manzo Allah ya kawo su abbai ya bar su ka na suka shiga wa'annan alkanun nan nan gashe suke da suke nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su daga nan to assalamu alaikum assalamu alaikum to ka duba gan kanna cikin masallacin yake kagan kanna cikin masallacin yake isha ma Allah kake kallo wangan gashi ake ce mai masjidin da kake kallo nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da aljannu ya musu karatu ya sake musu karatu riwaya abin ga hadisai sun zo kan batun mazirjin daban-daban kana ji mazirjin inda manzon Allah ya karantar da aljannu wangan ga mazirjin kenan insha Allah wassalamu alaikum